Yadda malu bil mahari ala idlaki hi fal hamlu sahha mujmalan wa in atadda malu bil mahari ala idlaki hi fal hamlu saha sahha mujmalan hilatun laisa la habti qaru ilahi ya zatin wa zalmu hutaru wayan fuzul manfulu lissagiri ma ahihi fil musha'i mautun waqa wa ma talaqin qabla libtina'i talbutu wal fasxu ma albina'i السكوت هو الفسح مع البناء والخلف فيها مع وقوع الفسح في والخلف فيها مع وقوع الفسح في تناقح قبل البناء فعرف تناقح قبل البناء فعرف wa'in a tadda manu bilmahari idan watan damuni ya zo bilmahari ga sadaki ala idalaƙihi a kan sake walhamlu watan doka ta hashina inganta mu jumallan dunkule watan kaina watan ka aika watan mahaihinka akan shi zo shi ma sadaki ko kuma kaina ka aika shugabanka kai ne hadimi ne ka aika shugabanka akan shi zo shi ma sadaki ko kuma kaina ka aika abokinka akan shi zo shi yanka maka sadaki da ya zo wajen yanka sadaki shi uba ya zo wajen yanka sadakin ɗanai ko kuma shugaba zo yanka sadakin hadimi ne ko kuma aboki zo sadakin aboki ne da ya zo sai ya sadaki watan alal hamli akan ɗoka ba akan tsaya ma mai wanda aiko shi ba ya zo ya ɗokan mai ba akan lamuni ba doka ya yi hamlu ya yi ɗoka ya yi ba lamuni ya yi ba akwai manci tsakanin ɗoka da lamuni yan an ka ce no an kai sadaki an ka ce to an yi sadaki dubu talatin sai ce to na ɗoka nan bai ce na dokan mai ba bai ce na mai lamuni ba nawa an kai sadaki an kace dubu talatin kace to na lamun tan mai ba kai ka dokan kanka ba kenan to nan idan ya kasance uba aka wada sadaki dubu talatin sace shi kenan na dauka to kai ne dokan mawa ko kuma an kawa hadimi ne sadaki dubu talatin ya ce na dauka to kai ne ya dokan ma ko an kawa aboki ne sadaki dubu talatin ya ce na ɗauka to kai ne ɗaukan ma amma in ya ce to shi kenan na lamun tammai nau an kai sadaki dubu talatin ya ce to na lamun tamma na dubu talatin nau an kai sadaki dubu talatin na lamun tamma hadami na dubu talatin nau an kai sadaki dubu talatin na lamun tamma aboki na dubu talatin to nan ba kai za ka biya ba shi zai biya amma in ka ce ka ɗauka kai za ka biya saboda mi sahamu jimalan baka ce ka ɗauka ba baka ce ka lamun tammai ba to tun da kai ka zo da kanka kuma kai mahaihi ne kake ko kuma kai hadiminka ne ko kuma kai abokinka ne to nan shi kenan kai za ka biya don haka ce wa inda manu wa da atar da manu bil wajahi wa'in atar da manu idan damu ne ya zo lima har ga sadaki akan mi Allah ya dalaki akan sake ka ganin mun samu dalaki baka ce na dokan mai ba baka ce na lamuntan mai ba cewa a kai ɗaya eh, na ɗoka to ka ɗoka ka ɗokan makan ko ka ɗokan mai to nan ya zo nan sake to falhamlu ga gata sadaki saha tana inganta mu jimalan dunkule saboda ba a yi ta ba shi dalilin hakika ɗoka kan ta yi to wa zai nan kai za ka biya kai da ka ɗokan mai ƙaular bina'i wa ba'adahu amma wasu maluma sun kace in ba'adul bina'ina nan inda an kai sadaki an kai aure ba a yanka sadaki ba bayan bina'i sannan an ka ce a zo a yanku sadaki da ka zo yanka ma ɗanka sadaki da an ka yanku sadaki nan wasu malumma sun ka ce in ya kasance ya zo ijimalan to nan ka shi ka ɗaukan mutum da an ga an yi bina'i ya sai abin saye illa kawai biya abba ya ba an biyo shi bashi ka zo domin a tsaye da lokacin biya ko kuma a tsaye da abin da za a sayi wannan abin sai suwa da shi a wa wannan abin sai suwa kuɗi a biya to in eh, eh, da haka nan na nan in yaron kana hadimin ka ne in ɗanka ne in abokinka ne ba adal bina'i biya na shi ne ba naka bane ko da yake ya zo alal idlaki ya zo sake amma biya na shi ne amma in qabla bina'i ne maluma sun ce biya naka ne wani halatun to wani halatun laysa al-haqqi qaru ala hayatin hmm. wani halatun